Gracias. شيطان رجيم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما أفاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت إلينا أي a سنينا صرفا Allah ya ba da kowa na sai aka sami waɗanda suke umma da annabi ya ce kasu hada daga inda suka biyo da hali ya sai wasu suka ce an yi nasara da zai na fiye da yi da wani ya ce annabi ya suka ce suka ci kaɗan suka tsaya kwarai ma su suka tsara baya da haka na kowa ya auko mu ta baya da ke gaba biyo aka baya halibi sai suka ya musulmi suka shiga shan wahala ana kashe wasu ana rage wasu wannan ya sa su ma sun yi suka kasance da lokacin da al'amari ya canza tsariya ta biyu da zuciya suka koma suna gudu suna hawa duwatsu suna neman mafaka ولا تلومون على أحد ba sa kowa a lokaci saboda girgirgi da tsoro da suka samu kan ciki zan shi yana fagen fama ko da gida ba ya ruhu fi yana kirkirar a lokacin da muka barke bayan musulmi ku ina za ku ne shi ta yana fuskantar abokan gaba da shi da wani kasan da ciki sallallahu alaihi wa sallam yana kiran musulmi ku dai na gudun ma abokan gaba ku dawo ku dawo ku dawo a wannan lokaci ne saboda karancin musulmi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam aka karya masa hakuri aka ya cewa kamar yadda bukarin da mutum ya da wurin اشتد غضب الله على قول البشر برسول استكتب رجل ماجد على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في kuma ya wuce mutanen da suka manzan haka a ce Allah ta fasa musu kai manzan Allah ta fasa musu ya manzon Allah ta karya miki a kai cikin Allah ya tabbata a kan wanda ya cikin Allah ya tabbata a kan duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yake shi a yau sallallahu alaihi wa sallam ya wadannan kalmomi masu albarka bayan fitina ta yi fitina musibar ta yi musiba inda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jini na ta fita yana fara jini na ta fita yana fara sai da tana Fatima tana wani tsoro sai jinin yana karuwa jinin yana karuwa radiyallahu ta'ala anha da kaga haka sai ta samu wani gefen gefen tabarma sai ta ƙona da ta ƙona tokan sai ta sa a wajen sai jinin da ko ta in aka ji ciwo to ke san ma a ƙona tokan shi in sha Allah ba babban magani ne tabar mun gargajiya a wajen yake a wani in ka ƙona ɗan sanyi ya ce yake yin yadda za an gane ko wanda yanzu ya zama labari ne wajen an zama ɗan zamani ga an Allah ya raba mu da fitina da bala'i da musiba cikin Allah kuma yana maganin cewa a nan kasan ya saka da

wato bakin ciki biyu ya haɗu mafi bakin ciki na farko saniya ta biyu da mujiya yaki ya koma hannun kafirai an rufa ko ana ta kisa an yi da yawa ciwo kuma ana cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniyar ta yi musulmin kirki kunci. kafirai da munafukai na kalle bakin ciki na biyu shi ne kafirai sun sama a kansu suna alfahari yau muke da duniya ba ta ba to kaga waɗannan duka abubuwa ne na damuwa abubuwa ne na rashin daɗi amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ya yi mana haka ne da kai na ta hazarin alama fata don kada ku yi bakin ciki ku samu damuwa kwarai-kwarai a cikin zukatan ku bisa abin da ya fice me ya fice muku shi ne nasara a kan abokan gaba da ribar garima eh, Allah ya yi haka ne domin ku gane bin doka ita ce nasara saba ma doka yana haifar da matsala duk matsalar nan da yake ciki saba ma Allah ne inna Allah la yuzayyi'u ma yaqawmu wata mai da shi rayuwarka wanda kuma aka jarrabe su da wannan sana'a in tana da miji takan yadda da mijinta ne kawai suka rayuwa ba yadda za ta yi amma in kun samu ne kullum ta samu wani wata mace ruwa haka ne yake kamar namiji ne ne bin maza ba duk da ya gane shi da wani ranar kafa ne na ga ɗaya amma yana ganin wani ko yaya yake akwai gobe da za a samu yadda ake so tare ina gaya muku duk mutanen annabi muhammad suna wani suna wani da zuwa jama'a da kaɗan a cikin bayan allah ba da hankali to Allah ya yi mai saurayi ma karan da ji wa abubuwa da yaran tafi wa ma karan da wa da yaran tafi ne ya tafi shi ne yake cikin dafiya na bayan Allah mai kaza ka dangane ka shan ruwan sako fa asabakum zamman bi sanni da kai da ta'azanu ala ma fatakum wala ma a ku? kuma kafa samu damuwa wajen kisan da ake musu da yin ciwo da yikoki da ake yi wallahu sami'un bima ta'malun Allah ba ya san da nuna ya yi da ka sai ku yi cikin jama'a ku yi kowa na zalla da ido da za a fallasa mu da wani ba za ka ɗauke shi da sun ke ba Allah ya ji ɗan imamu na tarihi ana girmama shi ana mutunta shi kamar ka ɗauke shi a yawo da shi a wuya da ya Thank you. da kun kake ba za su ɗauke ne da sun ce ba eh, in suka gani ma ko sallama da wasu ne ba sai su fashe su da su ce ta ta ne wannan ya wannan ya ta wannan ya ta wannan ya ta yanzu ne ya ce ina mana saboda ni da suke gani na duk wanda ya ce ya sani ya ce ya sani sai dinnan da ake gani duk wanda ya ce ya sani ya san sani ya wanda ya san dan adam na hakika shi ne Allahu da ke yi wanda ya kawai a wajen kawai inna hu alimun bi ba'ati sudur sun ji ko to Allah shi ne kabiri da ma ta'amuli ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور to Allah ya ce gaba yana muku bayanin yadda fagen ya ana cikin wannan tsoron da suna da rashin kwanciyar hankali ثم أنزل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة Allah ya yi da wakili ne ya san zukatan akwai zukata ke fata sai Allah ya sauko da aminci bayan bakin ciki da kwanciyar hankali bayan tsoro ma'asar sai Allah ya sa kawai sai ka ga mutum ana cikin wannan yanayin sai bacci ya kama shi ko da sun san kuma duk cikina in ce kana yin bacci samun ta wajen nan da mutum su Allah ya ce mun sanya baccin ku da bari biyu da zaran ka yi bacci duk wani bala'i an ɗauke masa akwai wani shekara da daɗewa aka yi wani ruwa da kankana kuma tuma ba wanda bai rasu tashin duniya ba to abin mamaki da yake Allah Allah ne lokacin yana tsakin kofar na dawo hutu makaranta akwai matasa da yawa muna tare mukan haɗa haka wasu suka zo da littafi a yi karatu wallahi a ake ruwan nan a gama da fitilar shi da komi da komi akwai wasu a sake sun yi barci ba su san da ake yi ba aka gama ba su kanta ba mun gode idan musulmi kuma muna ganin za a ake yawon to kun ga idan fitina ce fitina sai Allah ya kawo maka barki to ya kusa da kai ko mara lafiya ya ta matsayaciyar gani take kowa matsalaci kowa matsalaci matsalaci gani yake kowa ma matsalaci shi yasa lalatacce ya fi kowa tuhuma ya kowa tuhuma ta tana zuwa anguwa ta ɗan kama lokacin da bai fata ba nan kaza ita ba ta ji ba

saboda yana ɗaukan kowa na gari ne kana ce mace wallahi sai ya ce an gama an gama abdullahi dan abdullahi bin umar Allah ya kara masa yadda ya kasance mutum ne mai yawan ciyar da dukiyar kabi kabi misali wajen nan ta bayi idan dai zai gabawa yana tsarin sallah yadda ya kamata to ko nawa ne aka ce kuɗin ya da mutum ya shi ya sai da masa ko da sai da yana sai da mutum sai ya tsira da za ka yi na na zai ta ta ji ta yi da haka ya ce har wasu suka zo suka ce halafin wanda malam ya ce na waɗannan bayan ba mutane kirki ba ne sun yi kana kan shi ne kowa sai ya makale ya fi na Allah ne a kira sallah yana nan akwai da la'asar magaruba da shafi da tubaki sai ka takura yana ta sallah domin ka gani ka yi. ta ce sai ce mai ce man hada ana yin baki in hada ana kai kuma na kyaran kare duk ya bayan duk wanda ya yi gare ni da sunan Allah za mu yi inda in baka gaya min Allah ta yi da ni da ke na ko kuma ne me za ka yi da an fahimta ba a dage ba hmm? shi girman Allah da Allah kake yin kaza ba haka ne ka ba girman Allah ga kawai ya cika yin nan ba ma ne kuma ba ya yi da yanki da sunan Allah ne kuma shi ne da yanki ke ke ta Allah ke ke ta Allah an fahimta mace ce ta tanka ma da abin jiya wannan jiya wannan yara ke ba manufa ta yi da ba kuma da yanzu kai shi da damar sai ka yi ja na bukatai ilimi ta mun ta san karya da ta Ina ka ne da ka ta in wannan ya ta ta ne da kanka ta yi da an ta yi mutunci za ta ba shi gida ta ba shi mota kullum zai ce ka ta mai tsada ba ku da shi ko dan Allah ya yi wanda ba ku yi zai rubu ya ce ko ko banza saurayi ya sa da shi ta zama maza muna da wannan yanzu ya biyu ba ta ce ko ko banza shi kuma zo ne matan da a cikin da miji goma ka kawo mazanku a cikin goma nan da ta zaka ka sami guda ɗaya ta yi ta. ko nan din da muke magana kowa ta yi ta shekara nawa wata bari ko ba haka bari ta ɗaya ta bashi ta tsobe maki kowa da yi ta ta shi da shekaru nawa kun gane miji na to amma sai ka ji miji na kiran wace shi tsohuwar banza tsohuwar banza to shi kuma yaron kirki ya kirki kun gani wannan ɗabi'a ce duk duniya gani yanzu ke da za a kawo sa'ayi a shekaru kina da ishirin ko da biyar yana da ishirin ko da biyar kan kan kan zai ce a zan yi to wata sai ta mun kan tana gaya ma kawayenta ba ku ba na gidan ba na ba yana so na mun ji kan kankan nan kai wallahi ba ma sa'a wanda ya yake sa'an yayanta da take yi kan kan kan sai ce yaro nan bai da kunya mai lafiya ko kuma Allah ya sa mutu mai girman ka haka ne ko ba haka ne to sai mu yi ba sai mu yi ba ko ta ke ya zan auri mara hankali mai take da hankali ya fage mu ne ta ko ba za ta auri mara hankali ba Allah ya kare mu subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana gaya mana law kuntum fi buyutikum da wanda cewa da son samu ne da ba ku samu kanku a nan ba an zo da su za a karkace za a yi tsada Allah ya ce ka gaya masu law kuntum fi buyutikum wallahi ko da kuna cikin gidanku لذهب الذين كتب عليهم القتل إلى مساجدهم da waɗanda Allah ya yi kira a kai waɗanda za su fito gidan sun je mafancin da za a kai kuma a kai da wannan abu haka kawai mutum na kwanta a gida in ajalin sa ya ya san sai ya za ki wajen wani ko za ki wajen wanci ana haba ka yi haƙuri wallahi kai na nashi yana fita sai a kawo garawanci saboda kibiyar ma'ajiri ba ta kuskure ba ta kuskure wani yana gida haka kawai zai ce wani mu ne ɗauke sabulun wanka yana tafiya mota ta gaji sai dai a dawo da gawa. Yan fita. wani kuma ta biyo shi har gida ta biyo shi har gida nan hanyar kaduna na taɓa yin wani abin da ta ɗan ƙauyukan da kasan same su gefen suna matsa dan ta zama kaɗan wata mota da ta kuce ta zama na ƙauyen to wani yana kwance a kan gadon shi ta gani ta kurma gidan ta kurma ɗakin ta hauke a kan gado kuma ta ya mutu

Allah ya yi wannan ne domin ya ya zo da abin da ke cikin ya bayyana da ita ga al'umma a tace a bayyana da domin gaskiya sannan a bayyana da tafi ɗan da ya yi imani sannan ita rayuwa da jarabawa ne ake gane da kwanan baya na ce da mai ake jaraba

idan kana son ka gane zinariya gani dariya ba a yi ba ta auka in akwai wani abu wanda ba ita taɓa za ka ga ya zari waje daya idan kana son ka gane mace ta gari duk wata mace ta duniya ita kuma ana jarraba ta da kuɗi a sakan mata a ga za ta canza ko ba za ta canza ba ana damun da mai tsaye zinari suna kawai ne yanzu ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ke gaban gani kin yi wani wanka kin yi wani rashin hankali wai wane wannan nan wanda fashion mummunan nan me kaza kaza nan kai wani na da rayuwar rayuwar yin karɓi ba a yin karɓi ne mutum ci da na mota da wannan da ya kama da wannan sai da kuma sun sun hakan nan a bakin kawai wanda suke ke ma bugun abuja nan iyakan neman najeriya ya dauko man ɗauri biyar haka kun san yanzu wasu suna wani suna aka ba su kun san sunan da taron da wani ya ɗauko dattawan zamanin nan ɗauri biyar ya ce da wannan na sha ruwa a yi da wake lafiya ni ba na son ka ba na son abin hannunka da Allah ni ba don na ba ki ne kawai ki sha ruwa a kwace abinka sai ya ije sai ya juya yana kwallewa sai ka gaji mu ci ba ruwa a da wani za mu ci ba ruwa da wani kai kama wahalan ka mu ci banza wallahi karban da ba ke nufi ya dawo ba da ke nufi ba ne biya eh, yana zuwa kai wa kai zuwa ta da wani ta naci to ba ta bari minti biyu da zuwa ana ba ki minti biyu an ba ki minti biyu sai ya kwace goma yana magana har yanzu minti biyu in ya sake ɗebowa ya sake ɗebo wanda ya ɗebo na ce maka ba ni ba ba san ka nake yi maka daina wahala wallahi ya ce ba wahala ba ne ai ka ba masoyi ne ne ba wani abu ba ne a kawai to ni dai na gaya maka gaskiya na ga kasa zarge ne nan gaba <laughs> ajiya din na gane ma ki eh wai kasa zarge ne nan gaba a wannan lokacin ba za ka ce ka ke tafi baya so ba a kai ya zarge ka ne nan nawa in ya ga wani abin da ba shi ke nan ba ko lai sai a kai ranar da in ba ka ji wannan da ba sai ka ji tsallan tsallan lafiya kwana biyu wai lafiya kwana biyu yanzu yana kai yau ina da lalurori da ban daɗe ba sai na yi an zo su ba duka duka minti nawa kai shi ke nan 你那里的 kwamfata kwakwalwanta ta ce mata da shi ake zama ba wanda za ka zuba mata duniya kaga ta san da ke ba ta wayoyi shi ba wallahi ta yi tsaya ko kuma sun san haka to ko kuma mata muka ce na uku ana daba ba su da ba da yawa mutanen da in ana son gamawa da su ya a turo tsala tsalan mata shugabanni idan ana son a hallaka su haƙo da mata ake ta ƙasashen waje wanda ta isa a jira ta kyakkyawa sai aka shirye a yi a sanyar yadda aka hallaka domin ka yi aiki duk wani salon kamun da salon yaudara da iya zunubi da ƙwarewa a kudin rila ta fi iya ita a kan wannan tsirrai a rayuwarsa ta shaƙo da shi shaƙuwa ta saki jiki da shi saki a ƙarshe ta hallaka shi aminta da ita suna shan mu'amala wata hali in ta kama shi abinci kila apple ɗin da za ta ba shi an yi mashi alluran guba to ta saba yana ci ta saba yana ci lafiya lau wannan sai ta kawo mai guba aikinta ya cika kuma yanzu salon da ake ba wai dole ne ka ci yanzu yanzu ya hallaka ka ba ana ta ɗin shi akwai wanda yake zai aiki sati ɗaya akwai wanda zai aiki wata ɗaya ana ba da shi gwangwadon yadda ake so ya aiki saboda haka ta ce za ta tafiya ko za ta ganin gida ko wani abu ba za ta dawo ba sai lokaci kaza to tsakanin wannan lokacin zai soma aiki saboda haka ba za a zange ta ba ai wata ɗaya ma ba ta nan nan ko ta yi aiki ne kuma tana naso tana naso tana naso har sai a kai matsayin da ya tashi aiki ka kaf ya gangara ana jarraba mu mu maza da wane da mata wanda duk kaga an girma mashi lawatu an girma masa kandala an girma masa hassatu an girma masa maimana an kawo masa yar mai shinkafa ya ce ku je ku markaɗa shinkafan ku can ba ruwana ya isa da ya isa da ba ki isa ki yaudare shi ba muminin Allah Allah ka sa mun dace وليبتي الله ما في صدوركم وليميز ما في قلوبكم Allah yana sanya tace abin da ke cikin zukatanku ne yawa ina mai bakar zuciya a bayyana ta ina mai farar zuciya a bayyana ta ina wanda zuciyanta ful da alkhairi ta fito sarari ina wanda zuciyanta cike yake da sharri ita ma ba za ta buya ba wallahu alimun bi zati sudur dama Allah ya fi mu sanin abin da ke cikin zukatanmu wa asru qalakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur cigaba إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله أكبر إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان waɗanda suka gudu a cikin muminai ranar da ƙungiya biyu ta haɗu aka yaƙi ƙungiyar muminai da ta kafirai ne yau maltakal jam'ani an gane ko wannan babban yini da muke magana ta uhudu inna masta mastazallahumu shaitanu bi ba'di ma kasabu ba wani abu ya sa su gudu ba shaitan Iblis, a tsabibi shi ne ya share masu kafa santsi ya kwashe su saboda wani abu da suka yi na laifi baya. Kun san ana cewa, Sawabul hasanati alhasana, wa sawabul sayi'ati a sayi'a. Ina mai son alkhairi, ki aikata alkhairi. ina mai neman sharri sai ma ki sharri sakamakon alkhairi alkhairi ne sakamakon sharri sharri ne aikin madalla in kika yi to za ki gamu da sakamakon madalla aikin tir in kika yi za ki samu sakamakon tir Allah ya ce wa kad afallahu anhum to yau duk Allah ya yafe masu Allah ya yafe ma kowa Allah ka yafe mana da mu muka samu wannan gamanci da mun yi tsalle sahabbai kenan Allahu anhum Allahu akbar ya Allah ka amince mana mu ma ka yafe mana mu ma ka gafarta mana inna Allah ghafurun lallai Allah mai yawan gafara ne rahimu mai yawan jin kai alim jimrau jin hakuri wato ba din Allah yana da hakuri ba wallahi ba za mu gida ba ke ma ba za ki ba yawwa me ba yi. na rantse da Allah a nan akwai wanda ta taba hararan wata a rayuwa a Eh? eh harara ko ba wanda ta taba harara a nan ko wannan ba ma komai ne ba yau oh. harara girmama wanda kake harara ne ko walakanta shi to yana cikin manyan zunubai walakanta bawa babban gaske na taba gaya maku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake riba ta kasu saba'in da ɗaya ko da uku mafi karancin laifi ka yi zina da mahaifinka ko namiji ya zina da mahaifiyarsa da na san duk tsigan jikinku ya tashi kuma dole ne annabi ya ce amma mafi muni a riba mafi zunubi mafi fitina mafi bala'i ka ci mutuncin dan uwanka musulmi ko ka ci mutuncin dan uwanka musulma sai ya ci wancan lalatan mu to amma da yake Allah mai hakuri ne muna zunubi kullum bai kama mu da azaba Allah ya ce da yana kama mu da laifi da ba zai bar mai wofi a doron kasa ba sai dai wani kusa da kuma zama lau ya rashe ruhun bi ma kasar la ajjala lahum al-aqab bal lahum maut la yajidu min dunihi mawtila ubangijin ka a yawan gafara ne ma'abocin rahama da jin kai da haƙuri in an masa da kayi zai yi mata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ya zazzauta mana azaba gaba sai mun ga duniya mu koma sai dai jinkiri da haƙoƙinsa ba yana nufin ba zai yi ba akwai lokaci in lokaci ya yi ba mafaka ba wajen ya Allah ka kai mu lokacin muna cike da imani da cikakken tuba ne يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مسلم لمغفرة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون waɗannan ayoyi ayoyi mai masu matuƙan ban sha'awa subhanahu wa ta'ala yana mana fada kan samu kamanceceniya tsakaninmu tsakanin mu ya ayyuhal ladina amanu saboda da kuka yi imani da rana la takunu na kafaru kada ku kuskura ku zan kamar waɗanda suka kafice ma Allah a waɗanda suka kafirce ma Allah ba su yarda da Allah ba suna ganin wayansu yake fishe su wa kaloli da tuwalihim sukan ce ma ƴan uwan zama darabu da ardi lokacin da suka yi tafiya sassan duniya aukanu buzza ko suka fita jihadi fi sabilillahi me suke cewa laukanu inda na in wani abu ya sami waɗannan yan uwa nasu ko aka kashe su ko aka yi masu rauni sai su ce laukanu inda na kaga da sun ji maganan mu ba su fita ba ba su fita tare da annabi sun tafi jihadi ba ma ma fi da ba su ba kaji da su ba wa ma kutilu luja ba a kashe su ba Allah ya ce masu wannan ba su da imani da su ma san Allah ba fata-fata mashirmanta ne suna cikin imuwa ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم Allah ya yi haka don ya mai da hakan ya zan mummunar bakan nadamar da ba za a iya mai da ta ba a cikin zukatan. Bakar nadama wanda gashi mutum ya fata cikin sakamakon bakan nadama da azabar Allah yana gani amma ba zai iya tuba daga nadamarsa ba wallahu yuhyi wa yumiit in ba din haka ba ai Allah ke raya wanda ya so ya raya ke kashe wanda ya so ya kai haka ne ko ba haka ne to nawa sake mutuwa ya bar iyayenka so nawa mai jinya ke mutuwa ta zama malafiya lafiya saboda Allah ke hayar da wanda ya ya kashe wanda ya a haifi da a yadda shi a bola ya kwana Allah ke kashe shi wani ya ɗauka kuma ya rayu shekara a aru a haifi wani ana matuƙar san shi ana ba shi duk kula kuma Allah ya yi sharri wannan bai yushe ko ba wallahu yuhyi wa yumiit Allah ke rayar wa ya rayar da wanda ya so kuma ya kashe wanda ya so in ya so subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne akan duk abin da kuke aikatawa jama'a musulmi ina mamaki wanda za ka je ka duba gabas ka duba yamma ka duba kudu ka duba arewa ka shige ɗakin nan da sauri ina mamaki a bisa windo a bisa kofa a saki labule ina mamaki a gama wasan buya shi zai tsoro da cewa ya duba gabas ya duba yamma ya duba kudu ya duba arewa aina Allah ina Allah ina Allah ma yakunu min najwa salatati illa huwa ma'akum ولا خمسة إلا هو ثالث ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة duk mai cikakken imani ya fi jin tsoro ma in wani bai gani domin ya tabbata Allah da duk mai cikakken imani yakan ta in shi kadai mai fiye da in yana cikin al'umma saboda ya san Allah yana tare da shi da ilimin duk mai cikakken imani in aka jefa shi a cikin mata domin zai kwana ya tashi ba zai san ya kwana cikin mata ba in aka jefa shi cikin maza tsundun za ta kwana da take ba ta san ma wani kago na kusa da ita ba kago bai kai da hanyar kago garu wannan ginin amma wanda ba ta da imani ko wanda ba shi da imani shi ne bai ma kai gare shi ba ya ta rumuni oh. ya salam Ya kuma سبحانه وتعالى malam sun yi babban bako eh, Allah ya kawo mu mahaddaci ga ma'aula ta ba na Thank you. yau yau yau za mu sha daga tushe na daga madara da izinin Allah subhanahu wata ana. bari mu maza in sa aya kan rufa na ba gaba Ba subhanahu wata ta'ala yace ce in kofi wallahi in an kashe shi fi sabilillah wajen ɗaukaka addinin Allah ba ku yi hasara ba kun ce ba. dama Allah ya sayi dukiyarku da rayuwa kuma Allah shi ne mai kyakkyawar riya an ko kuka mutu a shimfiɗanku da imani da mafiratun min Allah ana yi muku bishara da gafara zunubanku da Allah Wa rahmatu da rahamar Allah jalla jalalu wannan gafara da wannan rahamar khairun mimma yasma'u ya fi duk abin da mai tarawa yake tarawa na duniya ka zama karunan yau wanda ya samu wannan daraja ya fi ka wajen Allah wala in mutum aw kuntum la illa zalika wallahi in kun mutu ko aka kashe zuwa ga Allah bai za ku koma zai tashe ku zai mutu lissafi zai ba kowa sakamakon da ya dace to me ya damuwa in baka mutu fi sabilillahi ba ka mutu a ka kana burkaki kamar jaki in ka Allah muna fatan Allah ya sa mu cika da kalmar shahada kuma ya ba mu mautatan fahimatan idan mu ya zo kan. malam a madadin duk wanda suke nan sawa'an cikin masallaci ko saman masallaci ko makota muna maka barka da zuwa kuma muna matuƙar nuna da jin daɗi da farin ciki wannan ziyara mai albarka don haka muna roƙo duk da an gaji an dawo daga jihadi kuma ana kan jihadi a siyar da mu wasu kalmomi na littafin Allah wanda suka fi zuma zaki a bakin mafaɗaici sama hukumar ya biya.

wannan gafin da yi na jiki jiki wannan da ya yi a kwaye ala su ala ba ne wannan hanya da ya kawo mu yadda bayan a mu koma kuma gidan jiya kar mu yadda mu ajiye kuɗi kuma na kasan sun yi zama suna bauta ma Allah Ubangiji suna bauta ma ta a ramadana ramadana ya wuce sun je koma jiya

ya zo da kansa a gida ya hanyar shi ne da rayuwar Afirka ba ba wanda duk da wani maganar duniya da na ne ko da da a kan duniya ai ba kin da zai ce ko sun da yana ne ba a yi aure

take da muhimmanci ne da tsananin tsarin fiye da ranka ba amma ganin kai na a gobe yaki sai cikin da za a ce a fara kashe a yaki ce ina maka wasiyyar da kula da kai yi

ɗinkan Ibrahim Bamba na BUK. Da suna shi ma kwanan mai yaro. Da suna yaro. Abin da yake fage da yanzu zarafin shi na ƙarfe shi ne ke cewa ya kamata ta ji mai zuwa a huta. Yadda da asabar irin lahadi ya kamata a huta. Ya tsara mana ta a yanzu. Kuma da ta ce za ka yi wasu kuma ilai. Shi ne zuwa da yanzu da yanzu da ranar Juma'a.

duk ba da da al'ada ne ya ya da abin da ake ci da a kuma da ne ko ba shi ba Allah ne abin da ya ya faru ya mamaki shi ne da sai ga da Allah da da Allah da Allah ya Allah ya Allah ya da da ba a da kira da ya da da Allah ya da ni Allah ya rufe ya ya

yanke hukuncin a zan mai da ka san ni kai kana a cikin ba da Allah da ba za da ya su a sanar da mutanen duniya hanyar nan da na biyo na da da ta sai Allah ya ce babansa na dan Allah wanne ne ya yi rabbul alamin to ba shi abin da ya yi rabbul alamin kuma din da rabbul alamin kin ba da shi ba al kun da nan wani wato na yi na yi wato ya yi umma ba ban ya yi Allah ya yi aikin da ba ban ya yi ba Allah Allah ya yi aikin ko ya yi kuma da hawa wannan ko da wani gidan da wannan da gidan da wannan

idan kuma ya kalli baya ya ce ya zo da duniya da gida ko

wanda mun yana godiya muna godiya da Allah ya yi wanda Allah ya yi baya Allah ya sa gobe ku ciwo wata baiwa Allah ta aiko da dubu ɗaya bari mu gama da na ta amince tunda na ta aura ita wannan baiwa Allah tana neman kaima mijin da tsari tsari ma dan hajji ai mashi da tsari lafiya da ruji Allah ta ma masa lafiya Allah ya ba Sai ma Allah ya mashi sakamako wata na nan mai tana fushi ba a ba ta naira ba ita ga shi ta ce mai zan kaleriya ta ce mai gidan da ke so a yanzu Allah ba a kauna ya asali kuma ta ce a sa a cikin na marayu ka saka a nan marayu. To, to, to, insha Allah, lafiya lau

ya shirye iyalan iyalai malam don Allah yana tambaya ne dangane da mijin da yake jiban matarsa da kalamai kamar haka idan mu'amala ta ka aure ta haɗa ta da shi sai ya rika mata buɗe min abu kamar wata kanta ko wani lokaci yakan ce mata ta buɗe sai ce mai akwai matan da za ta haihu ne ba ta ta buɗe ba sai yaron kuma da ta haifa in yaron ya ce mai gaba sai ce ni ba baban ka ba ne mahaifin sai ya dinga ce mata haka bai sun yana wani tunani da ya ɗauki mataki a kai sai kuma kanin shi wanda duk sanda ka fita idan ka dawo sai ya ce tuhum ka je ka yi ta dawo da ta san sanar da mijin sai ya ce idan ka sanar da mijin sai ya ce ai ba ta jin magana ne shine nake roƙon malam

duka wannan haramu ne ke kuma tsallaki yake yana jifan kare da juna inda ake wanda bai haɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladina yu'minuna an tashhi'a fahisha ladina amanu lahum cikin alim duk ne neman barna ta bayyana ga masu imani yana da azaba da duniya a ka'ida da musulunci duk sanda ka nuna baki za ka yi magana ka da ɗan wanda ba a ma da kasala kuma mai kyau a ne kuma duk wani zaton da za ka yi na ɗan da nuna mu'mini a kaiwa ka zaci alheri game da shi القرآن يأتي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض duk wani zaton da za ka yi mummuna game da ɗan uwanka mai imani Allah ya ce zai yi ne zunubi ne saba mahalicci yana kan gabar babban zunubi yake sannan akwai nau'i na rafi ta ɗan kafin nan ne maganar da yake na rafi ta ɗan wannan cin sun kayi wulakanci da halittar ko da wasa mutum ke wani kuma wannan da a gaban shari'a ne aka tabbatar da wannan da gobe ya zama cewa mazina ce ya ce ko ya kawo shi ko ya kawo shi da wuri ko kuma a yi masa juna da kama shi suna yi tabbata ba shi na ba ba akwai maza masu wani jami'a akwai wanda ta taba cikin wani tambaya mai kama da wannan na da ke gina gina duk wanda ya zo mu'amalar aure da ita sai ya sa hannu ya tsada mata duka a cinya ke kode yangarariya ina wani masa kaba an saba wuce mu mutane ta ce wallahi a cikin tambayar wallahi tallahi malam tun da mahaifiya ta ta haife ba ta ba malam shi ne ya shahara ya sami wajen bin waɗannan sana'a na gani. amma abin da yake gaya mu kun ga kalma ta ta da da nake cewa idan zuciyar mutum ta yi muni sai ya ɗauki kowa ma haka yake mugu yana ganin kowa mugu ne mazinaci yana ganin kamar kowa ma mazinaci ne ta hana ta zai ga kamar za a je a yanzu da yanzu zuciya in ta baki sai ka dinga kallon mutane a lalace zuciyar mutumin kirki ta karɓi kowa mutumin kirki wannan zunubi ne babba yake babban zunubi ne kuma sai da Allah ya jarrabe shi da miji irin wannan shi ne da ajin shari'a in dai shari'a ba kuma in dai ban an iya zama da shi in ba da zama da shi in ba za ki iya ba waɗannan kalmomin masu tada hankali suna iya rabuwa da shi don fasiki ne wanda zai faɗi irin wannan kalma ya ci suka ya ci mutunci ya ta alfarman addini ya saba ma bani adama abinda Allah ya karrama shi wala ka karrama bani adam ya ce sai ya ta sai ya karkanta wannan ba mutum ne ya Allah ka shirye shi da mai halittar mutane kuma kuma ina da zaman guduna'i ka Allah ya haka wata da miji da mai irin wannan in ma kin samu mai kama da shi Allah ya shirye shi babban zunubi ne ki ya haƙuri ki ci jarabawa Allah ba ya son da kawai ne ya haƙuri da mata Allah shi kyauta. wannan ta ce salamu alaikum da fatan an tashi lafiya eh, ne ne ne karantar da rage da fatan an tashi Allah ya tsara Allah ya tsara wa masu babar Allah kowa da wani gida lafiya. Malam don Allah gida ne da mutane kawai, kowanne da matai, kowanne kuma da yawa da ‘ya'yan shi. To malam sai mutum ɗaya ya fitar da littattafai, sai ya ba na kusa da shi, shi ma sai ya ba na kusa da shi, haka har ya dawo wajen na farko. to dan Allah menene hukuncin wannan to ya cancanta shin sun tantanta a ba su ko ba su cancanta ba ana canjin hannu ne dan ya dawo gida an gane gidi na idan tabbas mutanen gidan nan mabukata ne daga wanda ya fi sun har wanda aka ba shi ma da ya fitar ya ga to da zai kai bai kai na bukata ba ya bayan ba babu laifi domin ka'idar zakan da kai in dai kana da abin da za ka yi yin sallah wanda ya rabu dole da ita kaga mutum ya fitar da abin da zai ya ba da tsawa ka ne zai shi zakka don haka in aka ba wani a gidan wani ma ya kama shi wani ya ba shi ma ya samu abin da ya fitar da zai ana yin canji ne irin ruwan sallah ne ko da ayi ka ba ni na baka rabon laya a nan ba mai bai ba ana hikima ne a dawo wa mutum da kayan in haka ne bai yi ba amma ni wancan bayani ne da zai yi rayu ba ku komai insha Allah Thank you. wannan Allah masu ce ta cikin wani alamu na mace nuna ta balaga ya bayyana a tare da kamar kirginta da maranta da makamacin su duka sun bayyana amma kuma ba ta al'ada dama ai al'ada sai daga cikin hanyoyi da kasa bakwai ba ga yara saboda haka dole abin da Allah ya wajabta mu kowa ya hau kanta ba sai ta koma al'ada wajen dai waɗannan sun bayyana Allah ya ba mu yi fasara da ita kuma wannan ta ce idan Allah ma na ta dawo hankalin yan mata sukan sa hijabi sun dole ne amma kuma ba sa sa hijabi ba mai kuwa sun ka da ba. akwai wanda yake a kyawun nan ma ba da sa eh na samu wannan a wani waje ba zan saki ba za ta yi hijabi na kasa amma kila kila da dan da hanyar wani aka za ki tafi zagar-zagar ba kwana sunanta ba kwana mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yanzu muke maganar Allah na gudun zuciyarmu ba ma bayyana mu ba kuma zai mana hisabi yawa akwai ne sa kuma mutum kaya sai ka sa da gida sai ba za ta kai ba Ka kayan na jikinta amma kayan na yankinka. sun zanya su ba irin kayan da ba wani kayan ma fafakke ne ga shi za ka ga wando ne dogo amma wajen halittar da kuma yake ba sai an ne ba saboda akwai wanda suka ce yan baya baya la ilaha illallah sallallahu wannan a yau ban ba mamaki ba ni tausayi nake ji a ce ya mace mai daraja kuma budurwa na ila illallahu a ce kawai ta je tana kama kaci na titi ai wannan abu ya isa Allah kuwa kun ga a ka'idar musulunci don mu gane darajar kama shi a ƙa'idar musulunci ko da ba zawa za ta yi yoda ya aure abin da yake tana da wani aiki da ya bai an fahimta sai wannan abu bai bayyana ba sai bayan an yi kuma mata ciki ko ta ake mutum yana da damar ya ce baya shi kuma ba abin da za ka ba abin da ya kashe sai ta biya amma kudin ruwa in kai wannan yaudara ita ana cewa dole a ba ta akalla ka dawo saboda mai ruwa ce ta ba ta san maza ba za ku ce mai kenan alal misali tana da hauka akwai zai tashi sai lokacin zuci kuma yin iska ya kula Allah ya kiyaye ni to iska na gama bugawa sai aka aure kaga ba zai gani ba sai baki da kuma auren yanzu dama ba ku gani a kai baki ne haihuwa ko ba haka ne? auren da ne muna ji wajen iyayenmu sai kaga an yi aure an goma mai wata uku ya kasa shiga lari wata uku mawuyi ina mamaki ne ba na bakwai kun gani in kuma ya zo ma shiga ɗakin sai wani sai ya kusa zuba shekara ba a gaishe ya shigo ɗakin ba sai an bacci ya shiga kafin a tashi ya shiga saboda sunna amma kan haɗa yanzu ita a ta take ta kosa a kai ta mai himma ma kafin a kai ta ta san wane ne ba abin da ke aukuwa ba ke nan mai himma ko kafin a kai ta ta san wane ne saboda haka ba wani sabon rayuwa da za a yi a cimma in an kai ta din nan ba wanda take jin haushi kamar kawaye wanda za ka ce za su fara shi kuma hatta yan buki ya san ba suna nan a ɗakin amma zai sha ba mai idan kai doka ya fado ta ɗari subhanallah a kai da kabo ko a ke da mutane bai sani ba ran su yanke yana kunna musu dandan da ku fita ku ba da waje ku fita ku ba da waje ku fita ku ba haka muka samu kan mahajiya da irin iyayen nan da suke zuwa su ce a a yi kaza ba, yi su suke ji yamma ya yi ba su fita ba kafin kafin mene ne matan bayan na samu bayani na shigar kuɗi to haka suke sukun a gari ga shiga irin na Allah wata hadda nikali na mutum jajira ce ke saniya don girman Allah da ji tsoron Allah. Wallahi mace ba ta da wani mutunci fiye da ta kama kai. Duk matan da ba ta kama kanta ba, wallahi ta gama asana. Kuma maza mugaye, namiji mugu, sai ya gama fata shi da sunan mafi aure ke ce ba zan aure ya kuma ba yadda za ki bannan da ba a faɗin amun banna ke sai a yi ta mutum ka ce ni kun ce ni Allah ya nufa ya kanta ke miki Allah ya nufa shi ma ba ta daga murya dan za a ce me ya faru haka ne ko ba haka ba ne kuma san yanki kin ga maganganu a gari duk wani masu masu da za ki sha kayan matsa ki ma sha kayan danna ki ma sa kayan matsan ma da waɗanda suke zuwa hajiya saboda lalacewa yanzu wallahi sai wata ta zama gantali za ki aure wani suke yanzu akwai lalatattun likitoci ko wanda suke haɗe ta kamar to kuma an sake kumawa ina gaya maki yanzu akwai wannan sana'ar da ake yi za ta je wai za su dinke ka banda nan matsa-matsan da shaye-shayen yake gaya maka likita ya sa ji a tsaki zai matse zai haɗe ki kaga shi in kika yi mashi ma to ai ba ma ga ya nemi ne ba to ya izini sai dan ki ci to daga shi zai zai ki kai a ɗaki kin wanka da cinyoyi wai haɗa ki ba zai haɗa ki da ke ba ihu za ki yi ne yi ihu kuma sai kin biya aiki ku gaskiya mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah akwai kitabi bayan tsoron Allah ka tsare mana mutuncin mu gaba daya wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya saka malam zai yi dan Allah dan Allah ina sallar lafiya sai na yi raka'a ɗaya sai na manta nan zauna har na fara biya sai na tuna da ya zan yi sai ki miƙe sai ki gano daya sai ki zauna sai ki tafiya sai ki sallama babu tashin ma sai ki yi wata sujjada inda na ki dace Allah ta ba na kuma wannan tafiya da yawa da ya kamata ya kama malam ta. malam don yana da tambaya tambaya mutum ne zai sallah sai ya manta fara sai ya fara tashi a karɓar sura zai ya danganta da yadda ya karanta kaddara ya soma karatu sai ya soma da soma sai ya tuna sai ya sai da karatun soma ya karanta fatiha in ya gama kuma ya karanta sura wannan babu komai idan kuwa a soma a raka amma gaba ɗaya bai karanta fatiha ba sai da ya je raka'a ta biyu ya kulla ta ya tuna bai wannan fatiha ba to wannan raka'an da ba fatiha sai ya jingine ta kamar ma bai yi ta ba sai ya mai da wannan ita ke raka a ta farko in ya gama sai ya sujada bayan ya yi sallama shi ke zama Allah ya saka wa wannan sujada sallama Allah ya kara mai da Allah ne mutum ne yake fada da uwarsa haka ne da wannan tabbace ne ai aljannan na ƙarƙashin samun ta lallaba ta zaga ka kuma duk mai fada da iyayen shi ya tabi wanda aka ce karkace masa uffan wala ta kuma uffin wala ta hakuma wa dunnahuma qawlan karima فحفظهما جناح الظل من الرحمة وهو يرحمهما كما ربياني صغيرا أي iyaye duk abin da kai musu da ba ko me kai musu yawa baka biya su ba wannan ka'ida ce da ubangiji ya ba kai musu in ta kama kai musu wanka a da illan ruha ya faru su sa ka ka yi ba hana ka ka hannu su mutu kai ta fasa masu addu'a tana mai musu da tsara ake musu alkawarin su ka cika wasiyan su ka zartar abokan su iyayenka ne ka girmama su ka ziyarce su idan ba kai haka ba aljanna zai yi ƴaƴan zamani ana kallon mama ana kalarar da yi tsohuwa sannu babuwa mutanen jiya ake kallon mama ka gidan yau mama ta fi ki wajen Allah sai kin bi ta za ki shiga aljanna baba ya fi ki wajen Allah sai kin masa da'a za ki shiga aljanna Sai kuma da uba ko da uwa ko da iyaye ake faɗa iya tabewa ya tsaya al'afun wajibin ba ya shiga aljanna kin bai saba mu iyayen aljanna zai shiga kamar yadda kuma na samun matasa maza da mata sun ji farin iyaye yayan ababai an da ligar amurka ambata na sun yi eh tana nuna abin da zai amfani ya uba na nuna abin da zai amfani ya tana baba ke mama ko da yake an ce raina ta ce wallahi mama ba zai ba. sai dai za ta gaya mata in ma dai matsalar aure uba yana ganin mugu ya gari lalatacce a niki ta kadari ya zo ya ce a a a a bai dace ba sai da tana yin shi ne zai mama ce fada ce fada da ce mama ai ba za ki gane ba mama ce to to to to kwakwalwa take da shi ba za ta gane ba mama da abin da na faɗi wallahi ba za ki gane ba ya ko ba ki yi ta gane wai wacce da ubanta ba sa kanta yanzu ga wani shi ne masoyin ba haka ake yi ba ‘ya'ya nawa suka kai uban ga ɗara ko fiye? wata ta zo wani gaje na da abin da yi bayani don ku san abin yana nuna wasu reality ne ba a imagination ta kamun tsohon wanda. yana son ta koma sake wucin ta ce babana ya hana kaza kaza kaza kaza kaza kaza ni ta gaba su ba a ƙarshe ce baban ƙarshe ba na san zai kai ko ina gudun fara cikin yayi don ana zuwa ko zai ce yana tsora ni ma zan ce ina kai wallahi a jin da ta gaya cikin hajji ne wallahi a jin da ta gaya sun wai wai tana gudun kan a jikin Ba ma'ana kata gudun da baban da a kotu nake da kin tayi kuma da ke ne kika ji kunya nake har akwai da ne ta nuna maza muna da wani garanti ne sai kin gama kunyata babanta a kotu kuma ya yi da take ne an yi ya fi dubu wallahi shi ya tara jide shi ya tara ya tara to ba wani zai ke kunya na ta gina mai baza-baza da ita na wajen jigata na kacar talatin tukuna sannan na nuna mata abin da ya dace na ke tuki a hankali rayuwa ce goyo ne a bayan jike ba, da goyon da wasu goyo ne a bayan da kike tsammani kuma cikin bayanan da ta faɗi wasu manyan laifukuna da bikin ke yi shi ya musa shi kuma da abin da aka yi tana faɗin mababin da yake mashi magana shi ne aka kai matsayin da yake ganin a akwai kawai cuta yake mai yanki yake kin san kin san kina so ya sa ki ke mai haka jiban da ya biya haka nan da ya biya misali ne ke to sai yaya kullum muna ganin ayoyi yawa wani asirin ko mata ne amma ba za ku sani ba amma sai a yayo wa azo mun zama kola a zuwa zuwa mana wai ana neman mu zan yi abin da zan yi amma ki sama wannan in kika yi kuskure kika saba ma mahaifinki wallahi za ki da nan sani za ki da nan sani ai akwai wata kan mata ɗanta mijinta ɗan a hajjaji ya kama zai kake Allah ya ba ka hikima da fasaha da iya magana ta zuwa hajjabi sai jawabi na rasa jiki wanda ya san hajjabi ya san hajjabi ba sauki amma saboda irin jawabi da sai na rasa jiki sai ya sauki sai ce kin da kin wannan jawabi ba wai na yafe mun ganin, jawabin ki zan sa ki ɗauki ɗaya daga ciki na yafe mun ki ɗaya haka dawa dawa aka ce da mijinta da ɗan da ta haifa da ɗan uwanta ki ɗauki ɗaya ta ce na gode sai ya samu hannun ɗan uwanta ta ce zo a jami'in da ya ce tana da hankali ba sai lafiya na lau hankali na na san kuma abin da nake cewa kika zaba kake dan uwana dan uwana ke wannan waye kake miki na ne wannan fa dan ciki na ne ya ma kika zabi dan uwan kika barki sai ke kwarai me yasa kika haka kike akwai bayani akwai bayani miji zan iya auren wani ta zan iya haihuwar wani in na raka ɗan uwana ku gaya mun inda zan samu wani a jajiyar yankin da na kai yake kwashe kudin to balantana ku ba ga ya yi wa za ki samu ku ba da tufa ake ado ko da uba ko kina sa yajin dubu dari dari yaji daya a tambaya yaji nawa ne dubu dari shida yaji rabin biliyan ko kina sa yajin dubu dari dari na rike ne da Allah ko min gwalagwalanki sai aka tuni ta ga cewa la ya abola a cikin za ki da hanya amma komin talakancin ki aka ce baban da ne mutumin kirkin nan yaya wanne kika zaɓa da a ce ga ubangi mutumin kirki ko ma dai a ce ga mahaifinki da a ce yan tsuntuwa ce amma ga wani irin ado da ta shafa wanne kike da uba ake ado ko riga ko za a saye ta a kasuwa ko me hankali da iyaye me hankali wanda ya ce ga inda na nufa ki ce ba ba hankali na shawara ne kai wallahi za ki mai kyau za ki ga alheri kuma Allah zai ba ki wanda zai rufa miki alheri nan gaba mun ya aita fama da ita ana dirka da ita akan aure da ko ni namiji ba ba na yake kanta a wajen da zai zaune ta duk sanda na duniya ta yanzu duk abin da ba na ya faɗi ko ba shi a duniya wani daɗi da ki ki gaya min daɗin da mai balangana ya mai wanda ko ni siyan mace ba za ta ce na ta ke ba sai dai ke ta mun mugun hali to haja hali ka sake ni in ka jawo ki kuma ki sake ki gaskiya ko ba haka wani ko mace na sakin namiji ne da an ba ku saki a su duk da sun yawo a titi wanda yake ba ma sakin na hannun ta ba za ta shiga zombami yanzu ba su kauna na ni yanzu ba ta ni kake ba yanzu na ta maka a zuciya ka ba takarda na kawai billahi laki ya ji ni ba ta tabbar mai a ba haka kuke yi ba ne eh? nake ba haka kuke yi ba haka kuke yi Allah kai ya kawo zai yi nan a Allah ya kawo ta ba a jika dai nan saboda haka ina jawo hankali duk wanda ya bi za a ci ku rike ka'ida duk wanda ya bi za a ci hmm. da ba mu muke wai sai an yi haka ko a ba wallahi ya nuna ba ta da kauni sai da ake da ya fi ga wani ba ko ne ke kai ne da ba sai kai mu ba ko ba shi ma ba banki ne ya ci kai je ka gaida wani bai san menene ba Allah aka bayan Allah in ya gaishe ki ya ce ah malam wani ko alhaji wani ya turo ka to madalla suna lafiya lafiya lafiya lafiya to suna zuwa zauna nan sai ya ce ma in je ka kai wani da yan da shi ba wanda ya san menene in sun je ke gaishe shi ka je ka kai ruwa ka san kudu na can waje guda lokacin akwai wani yanki da kunya da gaishe shi da kyan zai ansa wata ma in gaje sun ku yake za ki ba iya mai zuwa to bayan ya gama sai dai ji ta tsaki ita ma sai ta ji ta tsaki kuma a zauna ta da gada da gada rufu akwai wani amini da ake ce wa mala'ika da aka yi shi nuna wani rufu

ya rayuwarsa take ya su yake ya menene kawai ta samu alayyahon bola ta sanya kanyi baki da ta ganye fala-fala alayyahon bola an san alayyahon ko na bola ya sha takin bola su kaki su bambas din nan in an jefa ya yi cikin ya yi kore ya wani duhu alayyafan kan bola za ta je ta faso ta kawo Baba ya ce ce ba kana na kawo mun yanke zai aure ne ba ki yau ta mu ne ko da ni ta ko ta sai ne ko ko ya wahala da